أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم ما بعد آه، ما لم يكي تشيوا آه، وانا ندرس شي غبكو كم تشي غبا كراتم تكين لتافين مقدمة الإزية للجماعة الأزهر والجماعة الأزهرية أنا ألي آه، الشاذلي أبو الحسن don da wannan shine majalisin mu na 45 insha Allah haduwa na 45 wanda malam yake cewa faslun ga wani fasali sifatul jam'i yani bi ma'ana sifatul jam'i bayna salatayn ai a baya mun yi magana akan salatu safari ko to ga siffa da ake yi a hada salloli biyu malam yace wa sifatul jam'i bayna salatayn shi kuma siffa da ake bi a haɗa salloli guda biyu almushtari kaini fil waqti wa'anda suke tarayya cikin lokaci ɗaya rukhsatun sauƙi ne idan na fil bardi fil bahari idan ya zamo akan tudu ne ba a cikin ruwa ba gane ku idan tafiyan da kake akan tudu ne ba a cikin ruwa ba to wannan ruksa ne gare ka fa'iza zalati shamsu idan rana ta karkace alal musafiri ga shi matafi idan rana ta karkace wa shi matafiyi wa huwa fil yana cikin zango na tafiya kenan wato yana cikin zango bai fara tafiya ba an huwa rakibun ko kuma yana kan abin hawa yanzu kamar zamanin yanzu ka ce kana mota ka hau mota wa nawal nuzula ba'da ghurubi kuma yayi niyyar ba zai sauka ba har sai bayan rana ta faɗi to ga kaman zamani yanzu ai akwai wanda ko kai niyya ma ko baka yi niyya ba ma ba za a saukan ba ko ka jirgin sama ana tafiya mana hmm? eh daga nan za a je China ka san sai an sai kawai sai an tsaya tambiyu eh ka tambi wanda suka ta hau jirgi suka je China ai daga nan zuwa China ba ayan ka san inda san tafiyan jirgin kasa ne ana dadewa a hanya saboda nisan cana hmm? ina ga ana tsayawa sub biyu ne ma ina ga ko uku eh ko daga nan zuwa america ana tsayawa a huta a hanya a jirgin ma kenan hmm. a da kafa dama <laughs> tafiya ne na lokaci zai tsaye to mutum kayi niyan ba za ka sauka ba sai bayan faduwar rana to jama'a bainas salatayn zaka hada salloli biyu jam'an suriyan jam'un da zaka yi yana da sura eh yana da sura da ake yi hmm. yuqi az-zuhra fi akhir waqtihi surar da ake yi yanayi da ake bi ayi jam'u zaka ajiye sallar azhar ne fi akhir waqtiha karshen lokacinta wal asra ita kuma la'asar fi awwali waqtiha a farkon lokacin ta an samu sura hmm? a zahar a ƙarshen sallar a zahar a ƙarshen lokaci la'asar kuma a farkon lokaci sai ka haɗa su ka yi su lokaci gane ku wa kaza haka nan kuma idza wan nuzula ba'da listirari idan kuma mutum yayi niyyar sauka ne bayan sama ta fara jaja wa qabla gurubi, kuma kamun rana ta faɗi, wa yajma'u bayna al-maghribi wal wato ana haɗa sallah a wannan yanayi ne wa yajma'u nan sabon zance ne wato in ka yi niyya ma har sai wato ba sai wato ai ɗago ya ce mana in ka yi niyan saukan kan bayan rana ya faɗi ne ko to yanzu kuma ya faɗa mana ko da in alamun faɗuwar ranar ne ya bayyana jajijajen da yake fitowa ta mafaɗar rana ɗin nan mm. wa yajma'u bainal maghribi wal isha'i kuma ana haɗa sallar magariba da isha wannan ana magana ne fa ba ma musafiri ba haza lil muqimi kai ne zaman gida ma zaka iya hada sallar magariba da isha lil maqari hadahu saboda ruwan sama aw ma az-zulmati ko kuma in ya zamo akwai tsananin duhu hmm? tsini kuma ya zamo akwai tabo ba duhu kadai ba lama abul mace wahdaha ba wai saboda wato duhun kadai ba E ya zamo akwai duhu hanyar yayi duhu sosai kuma akwai tabo da ka iya kike ba kusan akwai tabo da yake haɗe mutum har ya kashe shi ba ku eh, kuma wani ikon Allah idan kana ciki sai ka tsaya baka motsi e maciji ma yana yawo a cikin tafon a hakan idan kana tsaye a cikin tafon haka baka motsi ka tsaya cap amma in kana kokarin wai sai ka cire kanka karar a ciki take <laughs> Allah ya rufa ba da asiri sauki ne wani ya zo ya baka abu ka rike ta sama iya janka ta sama sai kuma kana kokari Eh, ai a cikin taɓon nan har kifi ana kamawa manya-manya kuma kifin taɓon nan daɗi eh, to u da kifi fari da kifi baƙi, da inda har ya shiga tukunya hmm. ai shi ne ake so birgi ko birgi birgi irin gurin to ni ba haushe na yi magana kai kanuri kana mun mutu kanuran nan wallahi sallah akwai ku da neman magana wallahi mu masu gidanku hausawa biyayya za a damar <laughs> eh, eh, to ana idan tsoron taɓo kuma ya zama akwai duhu to gudun kar ka je ka halaka to za ka haɗa magariba da za a iya haɗa magariba da isha lokacin magariba wafi jam'ihi litsini wahadahu qawlani idan kuma ya zama taɓon ne kaɗai a hanyar malamai a ba suna da magana biyu kenan wasu malamai sun ce za ka haɗa wasu malamai sun ce ba za a haɗa In gane ku ne mashura ne zan tuttuka biyu ne da suka shahara hmm? wanda kuma ainihin zulma da ake nufi a nan duhu na ƙarshen wata gane ko zulmatu akhirar shahari idan wata ta zo ƙarshe za ka ga ai tana duhu ai wani lokaci zai zama ba wata ma kwata-kwata a sama ka rasa ya za ka yi ba haske kwata-kwata wani lungun in ka shiga mai matsala to irin wannan yanzu sai ya zama na ko wani lungu da heka buka isa masallaci kuma a unguwanku akwai miyagu da suke tare mutum a lungun nan kana shigowa su ɗan magora, a ka in ka so masu caji ko a caka ma mutum kama a kwace waya da sauransu to a wannan ma za ku iya yin jam'u bainas salatai ne a masallaci ko haɗa magarba da isha ko waya koma gida in ya shiga ya shiga kenan sai kuma gobe wasifatul jam'i lidhalika an yu'adhdhina lil maghribi ala manari siffar da ake yi a yaka shine ladani zai kira sallar magariba in ya hau kan manara mun gane ku awwal waqtiha a farkon lokacin zai hau manara ya kira sallah mun san manara ai eh? mana sadiya kin san manara gani ai sani ba ba masa ne manara to kai fada ne manara tunda na taba fada kaji yawwa wani abu da za a yi saman nan to da ciki ake shiga akwai matattakala da ladani zai shiga ya hau ya je sama in ya je sama sai ihu ya kira sallah saboda a gurin yana sama iska zai yada za a ji a guri da yawa fahimta ko yanzu kin gane gurin malam sadiya wannan babbar badan yayi kokari yau eh. sai ya yi kiran sallah awwal waqti a farkon lokacin to amma wa yu'akhkhira salataha qalilan sai a jinkirta sallar kadan mun gane ko sai eh, magaribar sai a ɗan jinkirta yin sallar mun gane ko hmm? yawwa ga hoton manara ثم يؤذن للإشاء sai a yi kiran sallar isha fi sahanin masjidi a farfajiyar masallaci A azanan munhafiban wato da murya kasa-kasa kiran sallah da murya kasa-kasa ai da saut ba za a yi ihu a kira kamar yadda ake ba za a kira sallah amma a cikin masallaci sun mai salluha kabla magibi shafa'i sai a yi sallar ishar nan kamun shafa'i ta ɗuya sun bayan sarifu sai su tafi amma ba wala yi soluna ba ta yin tsalla na alwitira tsallar witiri illa ba da ba shafa'i har sai shafa'i ta ɓoya. sai kowa ya je gidansa ya yi wannan tsallar to jam'un sallah ana yi ne a guri shida gurare shida ake jam'un sallah guda biyu sunna ne guda biyu mustahabbi ne guda ɗaya khilaful aula da kuma ruksa kane su guda ɗaya ruksa ne mun gani guda biyu mustahabbi ne kuma ɗayansu daga cikinsu ruksa ne jam'u baina ne a arafa da muzdalifa arafa da muzdalifa suna ne jam'u baina salataini fahimna hada arafa da muzdalifa hmm. arafa da muzdalifa haka salloli biyu suna ne mai bulaguro in ya haɗa sallah shi kuma ya yi khilaful aula ba haka aka fi so ba da zai kowane sallah a lokacinsa da ya fi amma in ya haɗa bai yi laifi ba ya yi khilaful aula ya saba ma abin da aka fi so ɗin gane? eh to sai kuma in akwai tsananin ruwan sama ko kuma akwai duhu da sabo to wannan kuma mustahabbi ne ana so ku haɗa mun gane wannan to sai na ƙarshe mara lafiya ma zai iya hada shi kuma ruksa ne gane ku mara lafiya zai iya hada jam'u bai na salatai yanzu mun riƙe gurare shida da ake ya haɗa wannan arafa muzdalifa mara lafiya ruwan sama tsoron duhu da taɓo sannan kuma mai jinya to insha Allah sai duhu da taɓo duhu da taɓo hmm? to ai na faɗa a cikin karatu ko idan ya zama na kuna da wani abu da kuke tsoron aukuwarsa a hanya hmm? saboda duhu yanzu akwai a garin nan akwai iriyan da daddare in ba mai karfin zuciya ban an ce ka bi wallahi ba za ka iya ba hmm? ka in an ce ka bi wallahi ba za ka iya ba saboda yanda yanda gurin yake kai yanzu haka a nan anguwan mu fa nan anguwan mu wajajen bukwalis din nan wajajen bukwalis din nan idan dare ya fara rabawa karfe goma goma sha nan ba kowa yake iya bin layin ba yan unguwan mu saboda kafa yana yankewa ai ko lokacin muna fama da rashin tsaro a garin nan ai an ta fama ai an ta fama an ta kashe mutane ta gurin ana kwatan mota ana abin nan to a shi kuma shi kuma addini addini akwai ad-daruriyatul khams akwai akwai akwai akwai kiyaye rayukan mutane kiyaye rayukan mutane addini baya so a sa rayuwar mutane a haɗari addinin mu yana kare rayuwar bayi saboda haka idan har hanya ba kyau to in duhu ta yi ana samun wasu 'yan shaye-shaye ai in da ku tuna ai a baya a angon nan ma akwai lokacin da in dare ya fara yi in yarinya ta fita 'yan kwaya za su bi ta haka ne har yanzu har yanzu layin jirgi layin jirgin nan ai mata ba da garaje suke fita ba yanzu layin da yake zuwa ramat din nan ai iya daga cikin dalilan da yasa har ma'aikatar ramat ita da kanta ta zo ta toshe hanyar da ake shiga din saboda kama 'yan mata ake a gurin to yanzu sai zama na akwai hanya da kake tsoron in ka bi akwai matsala yanzu fyaɗe ba ma mace ba fa har maza ana ma fyaɗe wallahi ubangiji Allah ya rufa mana asiri Allah ya kawo mana sauki to irin wannan tsoron da sa ka haɗa salloli an gane ko sai a haɗa magariba da isha a shiga gida an shiga an shiga kenan sai kuma gobe Allah ya samu dace sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu